kasar birtaniya ta so kayar wasu 'yan bakin haure da ta yi zargin cewa 'yan najeriya ne da ake zargin yawansu ya kai 500 a lokacin da na isa filin jirgin sama na kasa da kasa da ke nan Legas je kaɗan daga cikin mutanen da aka dawo da sin ne na tarar suna gararan ba a raba filin jirgin sama na kasa da kasa da ke Legas. hau kuma sun shaida min cewa wasu da aka dawo da sun ba 'yan najeriya ba ne suna masu cewa wasu 'yan kasan barbados ne kuma an dawo da su ne ba tare da son su ba ga dai abin da wasu su ke cewa barbados i don't know what i'm doing in nigeria you know what i mean like this is just like they just play they just play us out man No, I'm not British nationality, but I've been living in United Kingdom for 15 years. Ya ce ni dan ƙasan Barbados ne, shekaru na goma sha biyar a ƙasar ta Burtaniya ba kuma inda na sani in ba wannan ƙasa ba. Duk ƙoƙarin da na yi dai domin jin ta bakin jami'an shige da fice da filin jirgin sama Murtala Muhammad da ke nan Lagos ya citira a yanda wasu daga cikin bakin hauren da aka dawo da su Najeriya suka yi zargin wasu jami'ai ofishin jakadancin Najeriya da kuma jami'an shige da fice a nan Najeriya da sanya hannu hannu a takardar duk kuwa da cewa su ba 'yan najeriya ba ne tare da kira ga shugaban muhammadu buhari da ya sa baki a wani al'amari nigeria embassy in the uk yeah? the Nigeria president should talk to them to start taking, stop taking bribe because there's no help in here. I'm in here and I'm stranded. I got nobody. I no got no family, no friends. I just like a foreigner in here. You know what I mean? I'm looking at everyone now. I don't know what to do. ya ce ya kamata shugaban najeriya ya yi magana gare su da su daina karban cin hanci domin kuwa suna zubar da mutuncin najeriya ya zaka dai wayannan baki da aka ta soke su zuwa najeriya tuni suka shiga gari abinda kuma wasu ke ganin cewa tamkar barazanar tsaro ne ga najeriya inda aka bari suka shiga gari ba tare da tantance su ba baban ya jibrin murya amurka daga lagos najeriya